inda ya ce menene ma koyi fasali ne ko to bismillahir rahmanir rahim <clears throat> mai kitabul akhdari yace faslun fi taharati fasali kenan zai yi bayani a cikin tsarki yace at-taharatu qismani tsarki ya kasu kashi biyu taharatu hadasin, akwai tsarki na hadasi in an ce hadasi shine kazanta ta fita daga jikin mutum shi ake ce ma tsarkin hadasi tsarkin fitan kazanta daga jikin mutum wa taharatu khabathin da tsarkin khabathi wato tsarkin datti ya shafi mutum ba daga cikin shi yake ba shi ƙazantar ne ya taɓa mutum wancan ko daga jikin shi ne ƙazantar ta fita duka waɗannan tsarkin guda biyu ana buƙatar su kafin sallah ƙazantar ta fita daga jikin mutum ya samu tsarkaka daga gare ta ƙazantar ta shafi mutum ita ma haka nan wala yasihul jami'u duka tsarkin guda biyun nan bai inganta illa bil ma'i tahiri sai da ruwa a tsahiri mai tsarki kamar yadda malam ya mana bayanin ruwa mai tsarki almutsahiri ko mai tsarkakewa wa huwa alladhi lam yataghayyar launuhu aw ta'amuhu aw ra'ihatuhu shine wannan wanda launin sa bai jirkita ba ɗanɗanansa bai jirkita ba ƙamshinsa bai jirkita ba bima yufariquhu galiban da abin da yake iya rabuwa da shi a galibi an ce abin da yake iya rabuwa da shi wato bakon abu ka zaiti kaman mai kaga mai in yi shiga cikin ruwa ruwan daban zaitin daban yufariquhu galiban kenan yana iya rabuwa da shi abin yana iya bambance shi ana iya gane zaiti ne ya shiga mai ne ya shiga in an ce zait duk wani mai wanda baya bacci wasamni da mai kuma wanda yake iya yin bacci shi ma nau'o'in mai iri daban-daban ne akwai wanda yana aje shi kwana biyu sai ya daskare wadda sami da nau'o'in romo kullihi kowane iri tukila da yake balarabe ne suna hurɗa da romo sosai suna harka da nama ah, walwadahi da datti shi ma idan ya shiga ciki wato datti wanda yake kazanta ne na ɗan adam wasu abu ne da abin da ake tsabtace jiki da shi wannan sabulu kowane iri ne ko kuma irin na da wanda ake ake samu da magarya in aka riga aka wanke datti ya shiga jiki walwasa da da dattin da yake iya shiga jikin ruwa wato wanda yake aksari sukan jingina shi da dabbobi ne ko kuma wani irin da tide wanda zai taso ya shiga cikin ruwa ɗin wani ahuhi da makamancin irin waɗannan wazashi dattin da yake daga cikin adam ne ya ɓata ruwan wasahi dattin da yake daga nesa ne ya zo ya ɓata ruwan ko da daga dabbobi ne ko ba daga dabbobi ba amma wala ba sabi bi turabi babu laifi ga turbaya idan ruwa sai kura ya taso sai mai ruwan to babu laifi gare shi walhamati da ƙasar gishiri wadda take daga nan ruwan yake wa sabkhati da ƙasan kanwa wanda yake shi ma daga wannan ruwan yake wal shi ma kanwa ne a sabon larabci aksarin wanda suke da akasari na da aka rubuta da hannu babu wannan kalman babu ita wannan kalman ƙara ta aka yi wani hauhi da makamancin shi duk masu sabon littafi za su ga khazzi amma ba shi a asali masu littafi na asali za su ga babu shi amma ya daɗe kuma da shiga cikin akhdari sai dai shi ma kanwa ce wato kanwa ko muna muna da kanwa kala kala-kala ba kala ɗaya ba akwai kan wanda za ka ganta ƙura ce a ce maka baƙar kanwa ce akwai kan wanda za a ce maka ja ce akwai wasu sinadarai ma wanda sun yi kama da kanwan ya ungunu suna suna aiki ne aiki irin na kanwa to hazi, ya wato nau'o'in kanwa wanda yake ba na asali wadda aka fi sanin su ba su ake ce ma khazzi duk eh ba to khuzzi ne eh, akwai ɗigo. baƙuwar kalma ce wasu suka ƙara ta ni ban san digina suka samu wannan ƙarin ba su suka je suka sa da yake masu a cikin fasalin jan gargari ba gani ko haka yafi kamata to kuma wannan kalmar ma tana da cikin kamus ba ta cikin luga, kun san akwai wasu kalmomin da suna cikin luga ba su cikin kamus ba su cikin kamus ba su cikin dictionary wasu suna cikin dictionary ba su cikin luga, amma sabaka luga ce kuma kamus ce wannan ko khazi babu kalma ce malam karanta naka mu 机会节目。